بسم الله الرحمن الرحيم وعيان الجماعي في مني أو عيد أو نفاس أو مني بكلمة suke da mai don abinda ba za ka iya ganewa ba ma shi ya riga ya wanke tuntuni amma kamar yadda muka fara wanda ba musulmi ba ka zami ne lai tallari komai kai rigarsa komai karanta ka zami ya cilla fukari a tsaye ya karkare ya tafi <laughs> jama'a haka ne ba haka ne ina wankewa ina istijmar ina istinja ku gode wa Allah addinin mu na duniya da na lahira Allah ta nake mu alhamdulillah babu mujibatil husni wa fara'idihi wa sunanihi wa fada'ilihi babu da zai yi magana akan abubuwan da suka wace ta yin wanka da farillan wankan da sunonin wankan da mustahabban wankan kaga anan ma ƙara tsaftar ake nuna mana idan an ce in za ka shiga bayan ɗaki ka tanadi ruwa ka tanadi toilet paper ka tanadi kaza ka yi kaza ka yi kaza to ai idan kana da iyali ka da iyalinka ashe ba sai an ce maka yin wanka wajibi ba ne haka ne tun da haka kawai ma ko jikinka ba datti in za ka yi sallah sai ka yi alwala kawun wanke kawun wanke gabobi ko ba to ashe wani da nuna mana ci 还有。 وإنا من المسلمون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا الله تبكين وموجبات الغسل عند الناس abubuwan da suke wajabta wanka ga mutane banda awaki banda dabbobi banda tsuntsaye banda kwari da na shi sittun abu shida ne suke wajen ta wanka ƙabawar haihu yankewar jinin haila wanda sha Allah ta'ala idan mun zo wurin haila za mu faɗaɗa bayani saboda kiki kaka da ake samu saboda buga kai da ake samu daga wasu mutane wani fas haka wato ɗaukewar jini haihuwa wato idan jinin haihuwa ya zo ko an yi haihuwar ma ko da ba jini ana cewa haihuwar kuli to ko irin wannan haihuwa aka yi ba jini to sai a ka a ci wani da ibada jama'a mun gani ba wai sai jini ya zo haihuwa ba amma mafi yawa mun san jini na zuba wurin haihuwa ko ka ko dab da haihuwa akwai jini da ake cewa alhadi alhadi bilha shine jinin da yake zuwa dab da haihuwa hmm. bai waje ba a kansu ba sai dai su wanke a sakarar su fi naumin au a barci ne mani ya fita ko kuma a ido a farke ba sai sha takwas ba sha biyar mace takan zama baliga ko da mafarki ko da haiba ya za a ce ta zama baliga da haiba isa kaddarawa tunda musulunci ya yadda a yi auren mace ko da ba ta zama baliga ba da aka yi ta gidan miji tana gidan miji haiza ta bayyana a gare ta ko tana gidansu haiza ta bayyana a gare ta ko ta zama bani a umarci ta da yin sallah ba kamar yadda wasu jahilan mata suke cewa wai mace ba ta ibada sallah azumi sai an yi aurenta haka kuma mace takan zama baliga da ɗaukar ciki wacce aka yi auren ta tana karama tana zaune a gidan miji tana zaune a gidan miji dukkan alamun da muka ambata dinnan ba wanda ya zo mata sai ta dau ciki to in babu wata alama da ta bayyana sai ɗaukar ciki to ɗaukar ciki alama ce ta tabala mun gane jama'a da wannan ana balaga ta hanyar mafarki na mutu ko mace fa idza balaga ne na kuma al-atfal minkum al-huluma falyasta'dinu da ista'dana alladhina qablikum idan yara sun kai mafarki to in za su shiga gidajen da za su shiga su sallama ba su bayan sun yi sallama kuma su nemi izini falyasta'dinu assalamu alaikum idan aka ce ba alaikum salam sai ka ce in shigo idan ba a amsa ba ka sake yi in ba a amsa ba ka sake yi matukar kana ga alamar ba a ci ka bane kana jin maganin mutane amma hankalinsu baya a waje sai ka yi in aka amsa kuma ka nemi izinin shigowa a jahiliya in mutum ya sallama ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam sai ya jira ko kuma ya ce ya shigo kan cikin da tun da aka ce assalamu alaikum a kenan ko ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum dole ka faɗa ba sun suna bane ba musu musulmi bane amma ya shigo kuma daban ne ka iya ce wa alaikum assalam amma tsaya gidan nan yanzu ba na son wani shigo me yasa saboda muna wasu lissafi da abubuwa muna mitin mai zafi ya yi sa'adu ba sai ce ana kaza ana kaza gidan muna wani mutum mai zafi amma da Allah ko ba Thank you. ينبغي بأشبة في أيما فرج وغسل الميت أو من أسلم وينبغي بأشبة هكا وان كان وجبا مغيب الحشبة في فرج بأي ما فرج cikin قوة irin فرج na mace idan aka yi mazubin ashba in azumi ake yi ya kare me mazubin ashba koyon kan azzakari a cikin farki idan aka yi wannan in azumi ake ya inda dangane ne a rama kuma aika fara idan ka tilasta wa mace da azumi ka sami da ita ko magibin hashimatu kuka yi ka ya karye nata ya karye kuma za ka yi kafara sannan ka yi mata ta ta kafara da ita kafara da za a yi mata ba ta azumi mace ba ta azumi ba ce wanda suka rinjayar da ba a yi wa wani asu sai ka yi mata ciyarwa idan ku da yaddata kowa ya rama ɗaiɗai kuma kowa ya yi kabbara kansa jama'a mun gane fi ayi ma farjin ko kin kowane irin farji haka yi mahimmin hashima haka mahimmin hashima ya hasunin saujai idan wani bai taɓa yin aure ba da ya yi aure ita matar ita ma haka sai da suke auren nan saurayi da budurwa ba abin da ya haɗa su tsakanin su sai mafi bin ashirin kawai daga nan suka rabu ko mu ce ko suna a nema ba abin da ya haɗa sai mafi bin mace to daga yanzu su ba samari ne da budurwa ba yanzu inda za su yi zina jefe su za a yi sunansu sun taɓa yin aure kuma sun sami wannan muhimmin na shi mutum mun gane ko mu gane ba kuma muhimmin na shi mutum ko gane ba to na ce idan mutum saurayi da budurwa suka yi aure abinda ya haka su kawai muhimmin na shi mutum ta gane ko mu gane ba to yanzu da suke madina shi shabaci da mijin da matar su ba saurayi da budurwa bane a shari'a yanzu inda ba su yi zina sunansu sun taɓa yin aure wanda ya taɓa yin aure sahihi da saduwa sahihiya in ya yi zina jebe za yi ka gane wannan to su ɗin jebe za yi su da su zina saboda haka yanzu hukuncin su hukuncin wanda ya taɓa yin aure wanda ya taɓa yin aure in ya yi zina jebe su yi wanda bai taɓa yi ba ne ko ya taɓa yi bai sadu da matar ba ko ya sadu da matar ba sadu da shi a kayyarta da ita ba to har yanzu sun saurayi da budurwa ne ita wannan kalma ta hassinu menene na zuwa ma'anin wannan shine ya katangance su kuma muhimmin asibiti yana halatta wacce mijinta ya sake ta sake uku wani ya saki matan saki uku an ce wa in a ha fala tahillu lahu min a hatta tankiha zawjan a ɓarar marata sakin da ake masa kome saki biyu ne idan ya kai uku to bai halatta ya sake auren matar ko su sake komawa sai ta auri wani miji ta su ta hada su da shi ya sake ta ta gama idda idan suka ga dama za su sake yin aure tsakanin wancan da ya sake ta uku da ita mata to inda a ce shi wannan miji biyu bayan wancan ya sake ta sake uku sai wannan ya aure ta da ya aure ta ba abin da ya haɗa sai mahimmin hashibati to mahimmin hashibati da ya haɗa wannan miji da matar

ta jama'a mun gane wannan wa gusul maiti wa gasli ba gusul ba ba gusul wanka gaslu wanke ma dan ya wanka sai dai ai a wanke shi wa ba gusul ba wa maiti maitu wanda ya riga ya mutu ga za a kashe kabari shine wanda gashi nan da rasu كيني ميت إنك ميت وإنه ميتون قال الناظم يا سائلي عن تفسير ميت وميت وهاك من تفسير da mayitu to ga ma'anar so in kana da hankali to haka min tafsiri ha in kunta taqilu idan kana da hankali to gashi gane man kana zaruhin fa zaka mayitu wanda yake da rai shine mayitu wa mal maitu ba abinda ake cewa maitu illa man ila al-qabr yumani aka ɗauke shi a makara bayan an yi sallace shi bayan wanka da likabani an ɗauke shi a makara an ɗauki makabarta shi sa umarce shi da yin wanka kai mai ba shi kalmar shahada yaushe mahamaka ta ka musulman fil hali duk lokacin da ya zo maka a matsayin zai musulunta ta ke in ka ba shi kalmar shahada ya je wanka wa ya yakunu lil isa lil janaba wankan da kafiri da ya musulunta zai yi ya kuna lil janaba ai ya yi ta janaba mai wanka ba dama kuma wanda ba baligi ba ba sai ka ba kalmar shahada ba eh eh dama wanda dama kowa musulmi ne sai wanda ya zama baligi bai zama musulmi ba to shi zaɓi a biyo kalmar amma wannan yaro karamin musulmi ne ko ɗan wani ne ka gane kuma gane ba yaro karami yi mauludin zuwa da fesara. illa anna abawahu bal abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kowa musulmi yaro duk fitratul lahi lati fatara nasa kowa musulmi aka haifa sai ya girma tukun saboda haka inda mutum zai zo kafiri da ƴaƴa da jikoki da waye ya ce shi ya shiga musulunci a ba shi kalmar shahada ƴaƴansa in za su shiga musulunci ba ligai ne kawai sai su yi kalmar shahada amma duk ƙanana sun shiga musulunci tare da babansu amin jama'a mun gane wannan ko mun gane ba na shi ke ni ya ce ya ce wa in ya yi wanka fa kafin ya yi kalmar shahada dama ya yi musulunci a zuciyarsa ya riga ya yi wanka wanka ya yi ƙarsa ka gani amin ya ce wa husnuhu ya kuni jina wal mar'atu lil haidi wal isaba idan mace tana da musulunta kuma ita din ma na farko lil haidi tunda sai ta zama baliga da abata musulunci kafin ta zama baliga in ta idan idan ma musulma ce ta dan ba wani shekara da aka dora mata sai ta girma tukunna ta zama mukallafa sannan hujjar hujjar suke hawa kanta lil haidi wal isaba haka la'alla ta yi barna ta yi fasadi har hmm. zan gani haka kuma la'alla ta haihu ma amma ba musulma ba to ko haihuwa kawai ai tun da ba musulma ba ce da ta haihu ta yi wankan biki shi kuma wankan biki wajibi ne saboda irin waɗannan abubuwa da musulmi da mutum musulmi sorry namiji da mace dukkan su sun shiga musulunci sai su yi wanka وروضه خمس فتنوي laka. وأن كل الجسم بالماء وذلك وفروضه خمسة فرلم وانكا بعد سنة ليتو ليتو مانا أقول يا دكتور سنتو إن الناس دكتور سنتو إن أقول هاي أتي والنفاس ومن منين أها آه. bai san ana yi ba ƙarƙashinsa bai san ana yi ba to har bar wanka ba ka lalata ba فإنه لكان shara سلام كذلك شاعر وذلك kuma ka yi wato a jere kamar yadda ake yin alwala shine alfawru alwalat wani wani إلى الأولين وأن وأن وذلك ما قوم ذلك إلى mun mun sani mun yi bayani a cewa wurin idan ya zamanto lokaci madaidaici a ciki madaidaici idan wani ku ya kushe kafin ka wanke wani ku to in ka sake dawowa sai ka faro daga farko don wacce kai ta ɓaci ba za ka ce bari ƙarasa ba in yi wannan to wanka ka haka sai ce kan hudu kamar da muka yi ya san ya gwada maka alwala wasu na listin wata tamamuru an sunanta shakar ruwa an sunanta kudu kudar baki hmm. muna faɗa ake kuskura kuskure daban kurkura daban ya yace wasu shaku an ta shakar ruwa to bai ce a bace ba kai ka taɓa ganin shakar ta ba bace ba yawwa ista gana ba sai ya faɗa maka ba sai da an rinka ka gani in na ce ka hada ba.

don baka yin haka sai ka ci gaba da yi jama'a mun gane ko mu gane ba wa fadlu al-badru bi ghusl li khabath in kana an jismin wa ra'san thalithi yace wa fadluhu al-badru shi kuma mustahabbansa fawaila albada'u bi husnil khamas farawa da wanke dattin da yake jikinka in ka na'an jismi la'alla lokacin da kasar da iyali akwai najasa a wani wuri a jikinka to ka fara da kusan da ita na fatan gani warar ƙasar fallifi kayi kuwa hukunta masa kayi kuwa hukunta masa mana wanke kayi sau uku ko ka fara ruwa ko ina ya samu in kana son ladan mustahabbi ka zuba sau uku kana wanke wasu ثلث وغسل أعضاء الوضوء والحنين وباليمين والأعالي فابتدين يتي وغسل أعضاء وغسل أعضاء الوضوء والحنين أما wanke gabobin alwala a wurin wanka wahidi ɗayan tashi in gaba wanke gabobin alwala sau ɗaya ne ba da wani ce da yi ta mara yin wanka fuskar wanke sau ɗaya ƙafofi ko wani ta wanke ƙafa tunda dama ana so a faro daga sama a kare a ƙasa a fara da dama ya zo maka mustahabban wanka to da ba riga ya faɗa sannan basmala da bai faɗa ba dama ya riga ya koya maka a ma ya faɗa don shi wanka idan na wajibi ne jarabar haihuwa nifas to idan an yi shi ko da ba a yi alwala ba to ya halitta a yi sallah da shi a yi ibada da shi amma banda wanka na sunna banda wanka na sa'an sa'annan shi wanka yadda ake so a yi shi dinnan ya jama'a to da mace da namiji duk haka masu babu wani wanka irin na mace gara kun ga karfi da muka zo ai mun ce jimari na maza ne ko mun fada ba to amma ka ga wanka ba a ce maka wankan mata kaza wankan maza kaza sai dai abin da ya shafi kayi ga masu gashi da yawa matan ko masu gizo a kukulle to idan ba wani abu aka kara a gashin ba inda na allah ne da ya yi mata to ba sai ta su ba amma ta nan ga kisan ruwan ya shiga amma duk mata da ta yi wa gashinta ƙari ta raina na allan da ya yi mata ta ƙaro wani to idan za ta yi wanka in dai akwai inda ba zai samu ruwa ba saboda an yi ƙarin gashi to sai an warware shi in ba haka ba ta bar gashinta wani ruwa bai taɓa ba kuma an mace fa'in da ta haka kulle sha'arin janaba ba jama'a mun gane ko mu gane ba to babi ya kare sai babu tayammu wa fa'idhi wa sunanihi wa fadailihi wa qudratihi babu tayammumi babin taimama da sanonin taimama da mustaban taimama da kuma abubuwan da suke bata taimama na jama mun sani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana sauki addinin yusrun addini sauki idan kana da larura to da yake ita mama ta fi alwala sauki wuk ta taimama to sai karbar magana zuwa a yi alwala zai ɗau lokaci kafin nan rana za ta fito sai ka yi mai mama kuma wannan yana nuna mana mai ga wani ilimi wanda Allah ya kawo shi a yanzu a da ba za ka yi tunanin sa yanzu misali a tarin kwamiti sai ka gani karfe kaza da minti kaza rana za ta fito ta shuru suna rubuta to idan ka ga cewa saura minti biyu rana ta fito to yaushe za ka je bayan ɗaki ka dawo kai alwala ka riske lokacin sallah ka yi ta akan lokaci tunda sauran minti biyu da bayan kuma ka yi da aka yi da ilimi tabbatacce da aka yi da shi to shi kenan sai ka ajiye maganar alwala sai ka baka taimama ka kwanci ne ba za ta kai ba taimama sai ka yi taimama ka yi sallah ko da a ɗaya kai sai rana ta fito to ka kuɓuta ɗayan ka ta jawo ɗaya kuma wannan sallar ta yi ke nan ba sa kira mata to kaga wannan ashe ya kamata ka san yaushe na za ta fito don maganin ba su gane jama'a mun gane wannan kuma mu gane ba sannan ita taimama aya ce su sukutun alkur'ani da ta tabbatar da ita ko kuma mu ce idan garuwa ga lafiya amma ruwan kofi ɗaya kana jin kishirwa shanye ka yi kewa ko kuma ga ruwa ga lafiya amma karanka zai mutu da kishirwa ko kuma zai galabaita to kare wa kare ruwan ya shanye ka yi taimawa shehu kare ya ce walau kalba sai din walau kalba to haka ba ne farauta kawai ba da na gadi karen gadi karen farauta karen kiyo karen da yake amfani mu'allam mu'allam kare da aka yi masa to za ka iya ba shi ruwan ya shanye jama'a mun gane wannan karatu ko mu gane wani to kaga shi musulunci yana ceton rai har na kare to idan musulunci zai ce ka bewa karanka mai training mai amfani ruwa ya shanye kai ka yi taimama bayan ku alwadar wajibi ce in ba da larurar irin wannan ba to ashe ka fara cewa ma wai musulmi zai ka shari na kare ma ce kare ya kare kuma da ruwa wanda ta zai alwala da shi ya bewa kare ya shanye to in an ce a bewa kare ruwa ya shanye kai ka yi taimama to sai ka tambayi saniya akuya ba kaza ba ya ka tambayi sai ka tambaya ba sai dai dan sannan idan ga ruwa ga lafiya sai masu ruwa suka tsawala wa ruwa kudi gairu mu'tad ga lafiya sai kai ko ba ka da inda za ka samu ya ce a tsaya iya musulmai hmm. saboda su ne masu daraja kuma ba ta zurriya ne kai ta amurto iyaye kakanni kafirai ya yanzu yanzu kan ma ai da wuya ka sandi a cikin mutanen da wuya ka zama zai faɗa kaka guda a biyar ko kayan kuma sakaci ne ai suna da hayan za ta bin ka a ce waye kakan babanka kakan su kawai baban babanka ka san shi wani amma baban baban babanka ba kowa ya sani ba jama'a to kuma imamu bukhari ya yi littafi adabul mufrad ya yi babi ya ce babu wujuhi ma'rifatul insani da sababu babin wajibci mutum ya san nasabar sa me ya sa in kuna da ilimin farko ne ya ce me ya sa? saboda shi an ce sada zumunci wajibi idan baka san yan uwan ka ba na jini ya za ka yi ka sadar musu da zumunci wannan nan yana rata yi ba mun gane jama'a lokaci ya kusa da lokaci ya yi تنبيهين يا صلاح الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين ان شاء الله تعالى درسي نقرا زام كان وما عند بياني ده الله ينفي بدي تنبيه الله نعم واي يعني واي es una cerva, bastante

wanda ba ka bari farko ta yana gari ana ta kana gari

kamar yadda ya bayani wajen alula ya cika gabobin alulansa na farilla sai ya zo wanka ya yi wanka kuma na sunna to amma in bai taba al'auransa ba taba al'aura ko wanka yake ko me yake taba al'aura yana cikin abubuwan da suke warware alula mun karanta shi a bayan

mutum ya kamata ya yi bayan ya wanke mamaci shi ma irin wanka ne a ah, sai mun zo sai mun zo a yi ah, bayani sama a ah, an karanta yadda za a yi mamaci a an wanke mamaci. Eh. shi wanda ya wanke mamacin eh. ya zai yi wanka ina maganar da kai na dabba ita da cewa